بارز النسب وخالق الخلق من عدم نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي أم وسلم موسى من فرعون ونجاه من اليم لا يخيب من رجا ثوابه وأمن إله له الفضل إذا أنعم تم أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين وناصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخص منهم أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعليا أبا الحسنين وسائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم لهم بإنسان إلى يوم الدين يا سيد الخلق طب نفسا بطائفة باعوا إلى الله أرواحا وأبدانا قادوا السفينة ما ضلوا وما اضطربت وكيف لا وقد اختاروك ربانا الله يعرفهم قوام أو الله يعرفهم أنصار دعوته والناس تعرفهم للخير أعوانا والليل يعرفهم قوام هجعته والحرب تعرفهم في الروح فرسانا عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس باتوا على البؤس والنعماء إخوانا لم يفهموا الدين أورادا مسبحة بل أشرفوا الدين محرابا وميدانا أعطوا ضريبتهم للدين من دمهم والناس تظلم نصر الدين مجانا أعطوا ضريبتهم صبرا على محن صاغت بلالا وعمارا وسلمانا دستورهم لا فرنسا قننته ولا أمة ولكن قد اختاروه قرآنا زعيمهم خير خلق الله لا بشر إن يهدي حينا يضل القصد أحيانا الله غايتهم والشر رايتهم والحق آيتهم سرا وإعلانا الله أكبر ما زالت كتابهم لا يسقطون ولا يحيون إنسانا فرضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى أمركم بها فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر, ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله تحدثنا في الأسبوع الماضي ومن على هذا المنبر عن الطاعون الجارف والسيل الهالك والمعول الهدام والشر والمصيبة العمم التي تكاد تطبق العالم لولا أمن الله علينا لخسف بنا ألا وهي فتنة إيران وهي التي تجعجع في أرجاء العالم من أجل إقامة حد من حدود الله ولعل البعض يستغرب يقول ولم الإيران ولم الإيران وهل أصبحت المنابر منطلقا سياسيا تبث فيه أخبار السياسة أو محطة إعلامية تنشر فيها الأخبار لا ثم كلا لكن المنبر يعتبر مدرسة إيمانية يتعلم فيها المسلم أمور دينه ودنياه فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم على منبره وأرشد الناس وكثيرا ما يعقل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة من أجل أن يدل صحابته على شر يستقبلونه وكم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبره الشريف وفي روضته الشريفة وهو يقص للاصحاب قصصا لا يعرفونها وكم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر وهو ينبه على قضية من القضايا تمس دنيا الصحابة وآخرتهم ولذلك يتحتم علينا تحتما لازما أن نلم بما يهم أمرنا أمر ديننا ودنيانا ولما كانت القضية قضية الساعة رأينا أن ننوه عليها وأن نقوم بحق بحقنا الواجب للتنبيه والإضاءة لهذا الخطر المهم ولهذه المصيبة الجلل من أجل أن نتنبه من أجل أن نتنبه وعلينا البلاغ وعلى الله الحساب ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء عباد الله فحديثنا اليوم تتمة لما مضى من الحديث في الخطبة الماضية لكنها اليوم تركز على الأسباب التي جعلتنا ننكر هذه هذه الدولة الشيطانية التي يقودها شياطين البشر الذين لا هم لهم إلا غرس الفتنة وسقيها بماء الشر من أجل أن تقوم الفتنة العالم الإسلامي وكم تجعجعت إيران لنصرة الإسلام والمسلمين وكم تاجرت بقضية القدس والله يعلم أنها من القدس براء والقدس منها براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب وكم تنادت بالوحدة وما تنادت به إلا أن يعم التشيع جميع أرجاء العالم الإسلامي وتعتقد أنها الآن تحمل في بطنها دولة إسلامية جديدة وشتان ما بين الواقع وبين ما يتمنون الشيعة هم الذين يسبون ويشتمون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرحم أبا بكر مع صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ما جاء من الله تبارك وتعالى من من الإشادة بفضله في غير ما آية من القرآن ولم يرحم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فرق بين الحق والباطل وجاد بنفسه في وحدة الأمة الإسلامية وهكذا عثمان الذي ذبح كما تذبح الخرفان من أجل نصرة هذا الدين فادعوا زورا وبهتانا حب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي منهم براء وادعوا وزعموا حب أهل البيت فاتخذوا أهل البيت مطية ليصلوا إلى مآربهم الدنيئة وهي الشرك بالله فقد وصفوا أئمتهم لأنهم يشاركون الله تبارك وتعالى في تصريف الكون وكم ادعوا الإلهية لعلي رضي الله عنه ووصفوه بصفات لم يتصف بها على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى وهم الذين يعتقدون تحريف القرآن وأن القرآن الذي بين أيدينا في المصاحف ليس هو القرآن الذي نزل على نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا بل حتى طعنوا في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعموا أن حسينا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون عقيدة البداء وهي عقيدة تنسب الجهل إلى الله تبارك وتعالى فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقد اعتقدوا في المهدي المنتظر اعتقادات لو عرضت على شيطان رجيم لاستحيا من أن يتبناها قالوا بأن المهدي سيأتي آخر الزمان ومعه قنديل يشعل فيه نار الفتنة وزعموا أنه يقيم على عائشة رضي الله عنها الحد فقد اتهموها بالفاحشة وذا يقوم بفصل بالفصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرقدهم وقد اعتقدوا بأن الأرض كلها نجسة إلا أرض إلا أرض كرب وبلاء أرض كربلاء ومن ثم وجدوا عقيدة الطينة فهم يتسترون فيسجدون على أرض خاصة يصدرونها من هنالك وقد اعتقدوا عقيدة الخمس لأكل أموال أموال الناس بالباطل وقد اعتقدوا وقد استباحوا الفروج فأحلوا المتعة فالمتعة عندهم حلال فللإنسان أن يتفق مع امرأة اتفاقا مؤقتا على أنه سيدفع مهرها لمدة يسيرة أو لمدة طويلة مقابل أن يتمتع منها وأيضا عقيدة إعارة الفرج ليست بغريبة ولا ولا ولا أظن أنها تخفى عن الواحد منا فلو أننا وقفنا لعد عقائدهم الفاسدة لاستغرقنا أوقاتا تلو أوقات تلو أوقات ولم نذكر منها إلا غربا من فيض فنعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنتهم وقد كفروا المسلمين كفرت الشيعة المسلمين وقد سموا غيرهم من المسلمين بالعامة فنحن عندهم العامة وقرآنهم غير قرآننا والأحاديث التي نعتمد عليها غير الأحاديث التي اعتمدوا عليها فكتبهم غير كتبنا لكن لهم عقيدة لكن لهم عقيدة خطيرة وهي عقيدة التقوية يمتقونها في دفس أفكارهم الخطيرة بين الناس فقد يقول لك لا نسب الصحابة أين رأيت رأيتنا نسب الصحابة فقل له إن كنت تعتقد أنك لا تسب الصحابة فما حكم من سب الصحابة عندك حتما يقول لك خلاف ما تتوقع إما أن يعتقد أن من صب الصحابة إما أن يكون كافرا مشركا مرتد مرتدا إذا سب عائشة وأنكر صحبة الصديق لأن عائشة كانت مطهرة من فوق سبع سماوات فمن اتهمها فقد كذب الله وكذب القرآن نعم. وهكذا من أنكر صحبة الصديق رضي الله عنه فقد كذب الله في القرآن فهو القائل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لإيه؟ لصاحبه فالصاحب باتفاق المفسرين سنة وشيعة أنه أبو بكر رضي الله عنه فمن أنكر ذلك فقد كذب القرآن فقد كفر بالله إذا اعتقد أن من سب الصحابة من سب صديقا وعائشة فهو كافر ومن سب سائر الصحابة من عمر وعثمان وعلي وسائرهم فهو ضال مضل إذا اعتقد ذلك فأخبره بأنه ماذا يعتقد في أئمته الذين ملأوا كتبهم باللعن والسب والشتم لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة فإن توقف في تكفيرهم فهو كافر يقوى مجانا أكل شيء ولا تقاربا دون لأي بيان أكن حقا اكيدا kuma abin da isa muka taɓa batun akan siyasa saboda yanzu an shiga wani yanayi da mutane suke amfani da siyasa wajen cutar da jama'a da al'umma siyasar duniya ta zama munafunci abinda duniya take gwadawa shine a mantika tashar sharfi hausa. kamar babu wata daula ɗaya ɗaya mai ƙarfi wacce take da ikon da za ta iya mukawama sai iran ko mun san cewa wannan sharri ne na turawa tun da aka kafa addaular safawiyya wannan aka ce addaular safawiyya ana jingina ta zuwa ga kakanninsu ne wanda ake danganta su da safawiyawa wanda asali daula ce da ta tashi a can ordibin wanda yanzu ake cewa azerbaijan wanda daula ce ta asalin shahad wanda suke maruzawa da majusawa da masu bautar wuta wayanda asali dama suna da aƙidar su addinin musulunci ya zo ya turmuza a ƙasa ya kai musu addinin musulunci wasu suka karɓa suka musulunta addinin su ya kyautata wasu kuma a cikin zuciyarsu ba su bushe ba suna kullata addinin musulunci a kan ne addinin musulunci ya yafe su ya kai musu farmaki kuma dama asali sun saba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙu bayan dawowarsa daga Hudaybiya ya rubuta wasiƙa zuwa ga Fasha zuwa ga shi sarkin Fasha dan an ce fashi ne farisa da ya tashi ya karɓi wasiƙar ya yayya da wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da ya ga sai Allah ya keta mulkin sa ilai ko lokacin sai na Umar sai na Abubakar ya tura musu Khalid bin Walid da Musanna ibn harisa da sauran sahabbai karshe Allah ya tabbatar da karɓar garin da kasar baki ɗaya a lokacin sai na Umar to tun daga lokacin suke da gilli da fikiri kan addinin musulunci to amma sau da siyasa wasu su duka sun sallama sun hakura su dinga biyan haraji da jizya kamar irin su abu lulu a talmudusi wanda kuma ƙarshe shi ya sanadiyya halakar da da umar amma yanzu sunansa ana girmama shi ana mutunta shi a iran ana ce masa baba shuja'uddin sun taruwa wani mashhad ana ziyarar mashhad din ana girmama shi ana cewa Allah ya ji kansa saboda wai ya kashe wa mutane annoba sai da na umar Allah ya kare da to tun daga lokacin da daular safawiya ta tashi tarihi ya rubuta cewa babu abin da suke sai cinna wutar fitina musamman a wannan al'awidatul akhira duka inda suka rufafi ƙasa sai sun dasa abin da ake kira militia kamar sojoji ko yan daba ƙungiya wacce take za ta dinga karfi a hankali a hankali kuma sun ta za su kira ko a musulunci ko haɗin kai ko yankuwantaka ko wani abu kamar a iran suna da kailatul kudus wanda tun da kaga taɓa jin iran ta saka baki akan tafiyar kudus ta fito da makamai ta tura sojoji da za su je su taimakawa filastin ba amma duk shekara suna da dare da suke yi na kudus dan su wawantar da hankali da tunanin musulmai a nuna cewa ai duka tare ake amma ko lubnan da aka gama yakin harbuta musu tsakanin labanan hezbollah da isra'il karshe da aka zo ana hira da shi nasarar lat da aka tambaye shi aka ce masa to batun kuma tattaunawar ku da batun ittifaqi da kuka tsakanin ku da isra'il to kuma ya za a yi da magana filastin har yanzu a yi ba filastin ba yace ce kadiya ta filastin wannan ba ba lamtaɓa kirimiya wannan ba za a kira ta wani international ko intercontinental case ba wannan kabiya ce tsakanin daular palestine da ta isra'il su dai in isra'ila ta mutunta wa'annan ka'idojin da aka shimfiɗa ta da labanan to za a nuna lafiya kaga wannan hukumar ka kazi ba amma da zalik lokacin da yake so ya istihbabu mutane yana cewa sanasiru ila kaza wa ila ma ba'da kaza wa ila ma ba'da ma ba'da kaza yana faɗa mutane su ko sun mutane suna ta da san gwagwarmaya a kan gwagwarmaya kenan ba shi karya ne da zalunci to kun ga yadda suka yi a ira wanda ana cewa babu babu ba ba jituwa tsakanin gwamnatin Iran da Amerika ba aka ake cewa ba amma al-quttal amniya da aka yi Ibrahim tsakanin majalisar amn security council na majalisar ɗinkin duniya da Amerika a lokacin da aka raraki Saddam da sunan zamar da tabbatar da zaman lafiya a cikin Iraq ai ne maslaha Iraniya a kai karshe asiri kuma ya turu karshe wa ya fa'idanci da kashe Saddam Hussein hatta Nuri Almaliki, wanda ya sauka fara minista na Iraq ai Iran ne suka bari shi to wani irin fada ne haka tsakanin Amerika da Iran kuma za a nan karshe su kubankara su hasu su samu abin da suke so kun ga yadda suka yi sannan kuma hatta shi wannan haidar al'abad din ai dukkan su gaba ɗaya dukkan tarshihi ne irani da yawa mutane ministoci da sauransu duk daga iran aka dinga turo su Allah kuma ya dinga tona asirin su kun ga yanzu sun kwace Lebanon sun kafa mata Hezbollah yanzu tana takamar cewa ita ma za a za ta iya gwamnati gashi sun tura Husiyun a Yaman gashi kuma suna dasa Hezbollah sabuwa a Hijaz yanzu ka je katif ka je dammam ka je jazan ka je najaran a cikin saudiya daular musulunci ta salafiya amma ka je daga inda yan shi'a suke cin karan su akan idan mu aka yi saura ta tabaki wanda yan shi'a suka nemi su tada fitina a cikin haramun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san lokacin da aka dinga kashe alhazai a shekaru da yawa da suka wuce shekarun baya wanda yan shi'a ne suka yi safaran makamai suka dinga kakkashe alhazai a cikin ɗakin Allah da albarma to yanzu kuma duka inda suke da 'yan basi to suna wasafa 'yan basin nan nasu akan ya zama wuri ne na nishaɗi na da'awa yanzu a cikin kanan nan wallahi akwai labarin da aka gaya maka akan yin shi ba za ka iya bacci makarantu ga sunan da sunan makarantun fodiya fodiya duka kuna da su a nan kuma ta inda za ka yi mamaki za ka ta da wasu 'ya'yan duka a kyauta suke karatu saboda a ribaci su, domin dai a samu su zauna su yi saura a cikin wannan mummunar aƙida kwanan nan sudan suka gano wannan abin ɗan shekara ɗaya da rabi ko biyu baya suka fahimci cewa ashe ana neman a ci su da yaƙi suka ranaci shi kantarar ambasada ɗin suka rufe ofishin al'adun kantarar ataci ɗin suka kuma zo suka yi ilamin yanke alaƙa ta sakafa tsakaninsu da iran suka sa kuma aka ɗebo duka littattafan da ake kawo musu na sadaka a cikin manhajar dirasiya aka ashe ana dasa shi a ta ƙarƙashin ƙasa kuma aka ilani a gwamnatance cewa duka wani duk wata usainiya a rushe ta sa'annan kuma duka wanda aka yana marasa ta wani na shafi shiri to za a gurfanar da shi a gaban kuliya don ya saba wa dokar ƙasa wannan abin da sunan ta Allah ubangiji ya saka masa to kun ga ga sun shiga yaman yanzu sun hana zaman lafiya a yaman ga sun yi kace-kace da duniya to inda ba wani dalili na tsana su sai wannan dalilin shi kadai ya isa ya sa ka ci a zuciyarka ba ka kaunarsa kuma duk wanda yake dan shi'a wallahi a Najeriya yake to kaunarsa da loyalty ɗinsa da wala ɗinsa ba kasar ba dan Najeriya ba tana can hoton sai yake rikawa mu kullun tsakaninsa da shugabanninsu sai zagi da na'anta sai cewa sarakuna ta hukunci ne duka ba wajen sa jin wannan ba sarakuna ta hukunci ne shugabanni kaza ne shugabanni kaza ne shugabanni kaza ne kuma duka inda suke abubuwan su a cikin sirri suke suna da kurrat din su in ka je ga tsarin kurrat da yadda suke fareti kamar gwamnati ce ku mai zaman kanta to wannan abin da kuwa ba mu ka fara faɗa ba duk wanda yake musulmi ya kasa kunne ya ji maganganun malaman musulunci akan su waɗannan mutane in yasu sai ka zaɓa shi wayancan malaman za ka bi manya na musulunci ko kuma sarrafa ka za ka bi in sha Allah ba kuɗu ba ta biyu za mu yi bayani a taƙaice a kuɗu ba ta sukaru na masu ɗaukar ba ba alhamdulillah mustafa wa salatu wa salam ala ibadi min da mustafa wa ba'd kowa ya san shi a ɗan uwa a cikin aƙidar su akwai zagin akwai. da cin mutuncin sahabai za ka iya gamuwa da ɗan aka ce masa kuna zagin sahabai ce shi wallahi ba sa zagin sahabai ka gaya masa inda ake zagin sahabai to tambaye shi me hukunci wanda ya zagi sahabai a wajen ka tabbas in dai ya zagi abubakar da aisha to ya karyata qur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da sayyidina abubakar abokin manzon Allah ne irin ya kula da sahibi wanda ya inkari abokan saka sayyidina abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya karyata qur'ani ya fita daga musulunci wanda kuma yake tuhumar na Aisha cewa ta yi zina to hakika ya kafirce domin ya karyata alkur'ani karyata alkur'ani kuma kafirce to kuma wallahi allazi ila ila ila wanda ita ce aqida ta shi'a wanda kuma ya zaki kuma sahabbai gaba ɗaya ya zama zindiki atacce fatiki to ka tambaye shi ya yarda da wannan in ya ce ya yarda ce to shikenan me zai ce game da Yusuf al-Baharani babban malamin su na tafsiri da Ibn Babawai al-Qumi da Faid al-Kashani da manya-manyan gumaguman malaman su da da da Hussein ibn Yaqub al-Kulayni da Muhammad al-Baqir al-Majlisi da da su gaba ɗaya ka tattara masa malaman su da suke magana akan zagin waɗannan sahabban ƙarara da alkishi da wannan da a da ya zo tarjama sayyidina abubakar ma da sayyidina umar a cikin littafin sa na rijal da ya tashi abubakar ai za a rubuta sika ko a ce sahabiyun ko kaza shi rubuta masa aljibt at-tagut kaga aljibt wa tagut ya zai Allah ya zaba wa manzon Allah jibt da tagut da musulmi a rubuta idan ya ce maka ya yarda kafirai ne to shi ke nan kada mu ƙara ganin ya yi wani abu da yake da alaƙa da abin da ke da ta su domin arna in ko bai yarda ba to wanda ya tsaya ma yake ganin cewa bai yarda da kafircin kafirin ba shi ma ya kafirta muna da hujja a kan wannan su ne wanda suke da ƙarin cewa alƙur'ani bai cika ba domin kulai a cikin alkali ya ware babin da yake magana akan cewa babu wanda ya isa ya ce ya tattara qur'ani kamar yadda aka saukar da shi sai a sayar na radiyallahu bawa mu kuma mun san musab na sayyidina wani a kano a cikin su ya taɓa fitowa ya tsafa ya ce duk wanda ya kawo masa qur'anin da ake cewa ai shi'a suna da shi to ya zo ya bashi kullum mota to ya ba ai ba nuna masa to shi ma in ya ce ka ce to nan, in baka yadda da aqidar kan abin nan tarihin qur'an ba me ya hukuncin wanda ya yarda da ita a wajenka duk wanda yake ganin cewa qur'ani bai cika ba to yana tuhumar maganar da ubangiji ya faɗa wa inna lahu la'abidun ba dai ba ke Allah ya faɗa da cika to shikenan in ya ce maka ya yarda kafiri ne ka ce to shikenan kulai ne ma ya zama arni ta yaya saboda gashi abin da ya faɗa sa'annan ga shi nan jinjin suna bukata ga dalilan nan da hujjoji kullum ana karanta su a wuraren lantarki irin wannan ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilayka suka ce akwai fi ali amma wannan Allah ya ji tsoro saboda sai na bakar wajen ya kasa faɗa ko ko wannan Allah ya faɗa su kuma sai na bakar sai suka shafa wajen malamin su a usain Nuri a kabar sai littafi guda ya rubuta ya rubuta sa wa littafin fasul liqa magana daki daki kan tabbatar da cewa an canja littafin Allah fi ta'rifi kitabin rabbin arbab wasu suka ga cewa ya yi musu banna ya fito da magana biyu, suka ɗan tattaba suka masa raddi dai na dabara shi ya kuma sake musu raddi allajat wato menene narko akan waɗanda suke musu akan cewa Qur'ani an canja shi kuma an ka bibi tafsiran su haka ka gani da murkuɗa magana da canja abin da Allah ya faɗa marajal bahrain yartaqiyan sai Aliyu da Fatima inna Allah ya amurkum an mu baqara sai Aisha fakana ta tahuma su ce ai wallahi na na Aisha da na na Hafsa ba komai ne yasa Allah ya ce bakana ta ma ba sai dan sun yi zina na kare ta Allah sun yi itiralin tahrifin lafaz da tahrifin ma'an duk da baki daya su ne wanda suke da aƙida cewa ƙasar duniya dukkan ta najasa ce sai ƙasar karbula ita kaɗai ce ba najasa ba dan haka shi yasa suna da aqida tsina suna koyi ta suna sujada a kanta amma an yafe wa mutum in yana ganin cewa amawa za su iya gane shi to ba sai yayi haka ba amma wallahi har a maka muna ganin su suna saka tabo wanda suke safararsa na musamman daga Iran kaga an samu source of income akan su suke yin sujada sannan sun ci mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan bawan Allah tsarkakakke ne amma duka magoya wanda suke tattare da shi duka ɗan iska ne matansa da yake ƙaunarsa su kuma duka karuwa ne sa kuka ko zaginsa bal ma akwai inda suke fifita sayyidina Hussein akan manzan Allah sallallahu alaihi su ce a to manzan Allah wace babarsa Amina Husaini wace babarsa Fatima da Amina da Fatima wa fi? Baba an sai ce maka Fatima waye mahaifin manzon Allah Abdullah waye mahaifin kusance Amirul Mu'minin Ali ayyuhuma afdal tab'an Amirul Mu'minin wannan manzon Allah waye kakansa Abdul Muttalib shi kuma Husaini waye kakansa zai ce manzon Allah tab'an da manzon Allah da Abdul Muttalib waye fi ce manzon Allah ya fi sai ce to kaga kenan min jiha Husain afdal min Rasulullah sannan kuma al-mizan da Allah ya sauka da yake cewa anzalna kitaba wal mizana to li an-nasu bil qist to al-mizan da suka ce shi ne amirul mu'minin Ali radiyallahu anhu sai maganganu irin wa'annan da cin mutunci sayyidina Aliyu. wani lokacin a nuna shi a ce masa kaza wata ran a ce kaza ya ga magana in ka ɗauke ta sai ka warware ta ka gama kamar wato tukka da warwara ce a ciki sannan daga cikin miyagun akidin akwai dangantawa Allah jahilci sai ce ai in ka ce to ya Allah ya yi wa manzon Allah ka za da sai ce ai a lokacin sai ya bayyana ga Allah ba haka bane sai ya canja shine akida albada sannan kuma a wajen ɗan shi'a duka wanda ba dan shi'a ba to ba musulmi ba ne tun da kansa sahabbai irtaddan nas wannan hatta malamin su kumaini na karshe karshen nan ya faɗa irtaddan nas ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa qalil duka mutane bayan annabi sun yi ranta sai kaɗan in ga sun ce amma mu kenan suke ne a cikin littattafan amma suna nufin duka wanda ba dan shi'a ba sa'an nan kuma ƙarya su a wajen su ya ce yanzu nan za a gindaye ƙarya a ɗora a ce manzon Allah ya ce ko da haka in ka kula da yanki shi'a in ka kula gaba ɗaya za ka ga hidimar da suke yi a ana suke wa hidima tun daga farkon su haɗu zuwa ne ba ba wata daula ta musulunci da aka kafa ta da taimakon yan shi'a ba mai ta amma da wuya kaga an cutar da musulmai ba sa hannun yan shi'a a kai ka fa duba gani iri-iri ba za ga suna cewa yanzu a yaman da asirin siyatu sai gashi an gwada a labarai za su daga fita su yan hutu suna almautul amurka almautul isra'il mutuwa ta tabbata ga amerika amma kuma sun nufi hanyar jami'atul iman za su kona ko ita ce amerika jami'atul iman ko yadda anan aiki nan kuma safara yan basu na amerika cikin tsaro da protection maximum protection a wanda ya isa ya hanyar wata. ashe ƙarya ne ke na almautu da amrika almautu da amrika sannan yanzu kuma an fara gano irin muguwar a wato dangantakar da ke su da iran da isra'ilan ta ƙarƙashin ƙasa da ittifaqiyya amma a zahiri shi wanda ba musulmi ba zai taɓa san musulmi don allah sai dai don wata maslaha kasa sabon sani to amma mu musulmai abinda allah ya bautar da mu akan shi ne mu zauna lafiya ko da mutum ba addinin ku ɗaya ba in dai ba daga makami ya ke ka ya hana ka addinin ka ya kashe ka ba to bai hana in yawa kirki kai masa kirki ba la yanhaqu lam din wa lam min diyarikum an wa ma din wa min diyarikum wannan shine abin da Allah ya hana mu cewa <clears throat> ba za mu zauna lafiya da dukkan wanda ya nemi ya kawo mana tashi tashi na ba wannan ita ce da mu a matsayin mu na musulmi amma kuma duk da haka a can cikin mu mun sani cewa an ne ba zai taɓa son ci gaban ka ba kamar yadda yake son ci gaban sa shikenan ku je can ku rike abin da ke cikin zuciyar ku mu ma mu rike abin da ke cikin zuciyar ku kun zauna lafiya mu zauna lafiya amma mu ba da kikai ne ya ba ku zo ku cutar da musu wani kenan mu zauna mu saki jikin mu ku cutar da mu dole akalla za mu iya kare kanmu wannan ita ce aqidar musulmai ahlus sunna shi yasa duk inda musulmai ke baya kare fitina duka kuma inda kasa take ta sunna in ka je ka ga yan ta sai ga iya aikin ta take yi na hulɗar jakadanci kawai duka ruwa yan su ubiya ina ruwan su da kai ma insha Allah ka je ka yi digiri ka yi masters ka yi PhD ka zama malami a saudiya ka da Najeriya in ka zo ka shiga ɗan sandan da yake kila ma ba bahaushe ba shi zai tare ka yana ka shiga ba ruwan su da kai to amma su kuma aikin su ya fice wato ya wuce limit na harkar diplomasiya ya kai wani abu na tadakkul kai tsaye duka abin da ya faru sai jiran ta yi magana kan mutum ɗaya sai ga jiran ta yi magana zuba ga ci wannan a wannan hadisar ta al'auratul akhira ba su yi magana ba to saboda haka ɗan uwa wajibi ne mu sa a cikin zuciyarmu cewa duka wanda yake Allah dole mu yi shi imamu a sayyid na aliyu Allah ya ƙara da a kamar yadda ibnu batta ya rawaito a cikin al-ibana a babin da yake magana akan istirafin umma mafi dini babin da yake magana akan karkasuwar al'umma ya rawaito ta hanyar abdullahi bin qais radiyallahu anhu yake cewa wata ranar sayyidina aliyu Allah ya kare ta a shi ya haɗu da wasu gumaguman shugabannin yahudawa da kiristoci sai aka shiga tattaunawa akan sai shi a ra'asu jalut shugaban kabiru ulama yahud sai ya ce da sayyidina aliyu tujadiluna alaka bi sarafat sarafat yahud kuna musu akan yahudawa kaso wasu suka kasu yace to sai sai na ali yace mun sani cewa manzon Allah ya ba mu labari yahudawa sun kasu zuwa kaso 71 sai na ali Allah ya kare da almishi to kuma annabi ya ce mana mun wannan al'ummar za ta kasu zuwa irin wannan kasan wa adalluha firqatun wa sharruha ko firqatan wa sharruha mafi munin ƙungiya a cikin su adda'iyatu ilaina waɗanda za su dinga ikirarin suna tare da mu bi ma'ana ahlul baiti za su dinga cewa su suna tare da ahlul baiti amma a hakikanin gaskiya ba sa tare da ahlul baiti sai manzo Allah sallallahu alaihi a sai sai na aje ayatu zalika abinda zai nuna maka ka gane su annahum yashtumuna Abubakar wa Umar za a ga suna zagin sayyidina abubakar da sayyidina umar allah ya kare yadda a gare su wannan hadisin wannan asar din ibn bakra ya rawaito shi ta hanyar abu ta hanyar ali ibn isma'il ibn abbas al-warraq yace haddathana al-hasan ibn muhammad ibn sabbah az-za'farani قال حدثنا شبابة قال حدثنا صوادة ابن سلمة أن عبد الله بن قيس قال سيكاو حديث to wannan idan ka don saboda wata kila ka ta hanya ga wannan riwayar haka take kwata ka ta? to rijalin wannan riwayar shi Abu Ali ah, al-Warraq yana cikin ah, mutanen da Imam Darqutni ya wasaka su Imam Zahabi kuma ce al-muhaddis al-imam sa'annan kuma rabuwar rijal din dukkan su rijal ne da ba su da wata matsala wata rana an gaya wa sayyidina Ali cewa Abdullahi bin Saba yana danganta shi da ubangiji da Allah yana cewa an huwa an sallah kai ne Allah sai na ali sa a bi shi a kamo shi aka neme shi aka rasa domin sai da da farko sai na ali da ya tanke shi ya yi ya kona shi da wuta aka hana sai na ali Allah ya kare shi da al-imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit Allah ya tsikarsa da rahama yake cewa kamar da ah, wato Sheikhul Islam ya kawo a cikin Asarin Maslum cewa idza zukira shi'atu indahu da zarar an faɗi yan shi'a a wajen Abu Hanifa zai dinga maimaita cewa man shakka fi kufri haula fa huwa kafirun mithluhu wanda yake ganin cewa wannan ba arna bane shi ma arna ne irin su Imam Shafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i Allah ya kansa da rama Abu Hanifa ya wuce shekara ta 150 Shafi'i an haife shi a 150 ya wuce shekara ta 200 yace laysa li rafidin shuf'atun illa lil muslim idan kana da makwabci zai dan shi'a ka tashi siyar da gidanka to baya cikin waanda suka cika sharaɗan dole shi za ka siyarwa shufu'a da ake cewa domin shufu'a tana tabbata ne ga wanda yake musulmi cikakke ba mu shafi yake wa in shi akwai matsala a cikin musulunci kuma a wata ruwaya yake faɗa kamar da khatibul bagdadi ya rawaito a cikin al-kifaya yace lam ara ahadan min ahli al-ahwa'i ashadd bi zudur min al-rafida ban taba ganin wani a cikin yan bid'a da kai kare yan shi'a imamu na malik ibn anas imamu darul hijra wanda ya rasu shekara ta 179 yake cewa alladhi yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallama laysa lahum ismun ko kuma ai laysa lahum nasibun fil islam duk wanda yake zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama in aka tambaye ka ya sunan sa kace kai ne baka sani mana tawaqqafa fi amri musulmi ne kace a to yana cikin kiristoci ko yahuda Allah wa ba shi da sunna ba shi da kaso a cikin musulunci ji imamu na malik Allah ya kare da a gare shi Allah ya tsaka sa kamar yadda imamu khallal ya kawo a cikin as-sunna juz'i na biyu shafi na 557 ibn kasir Allah ya kansa da rahama karkashin faɗin Allah subhanahu wataala muhammadur rasulullah zuwa karshen ayar ibn kasir yake cewa wa min hadhihi al-ayati yace idan ka karanta wannan ayar daga cikin ta ne intaza al-imam malik rahimahu rahmatullahi alayhi fi riwayatin anhu bi takfir ar-rawafid anan ne imam malik ya samu hujjar kafirta ɗan shi'a rafida sai yake cewa wa wafaqahu qa'ifatun min al-ulama radiyallahu anhum ala dhalik kuma ba shi kadai ba da yawa daga cikin malamai sun masa muwafaka. akan haka ka duba tafsirin ibnu kathir a karkashin wannan ayar muhammadu rasulullah ta cikin suratul fatir imam al-qurtubi abu abdullah sahibu tafsir yake cewa laqad ahsana malikun fi maqalatihi wa asaba fi ta'wili haqiqa imam malik da ya kafa ta shi'a da wannan ayar ya yi daidai da wannan maganar tasa da ya faɗa wajen fassara wannan ayar faman na fasa wahidan min wanda ya nemi ya tauye wani daga cikin sahabbai mu'awiyah ibn abi sufyan ne ko amr ibn al-as ne ko sayyidina abubakar ko umar ko usman ko sayyidina ali ko ma waye a cikin sahabbai ko al-hasan ko al-husaini ko amma ibn yasir ko waye cikin sahabbai ka wani abu wanda yake nuna tawaya da ɗaya daga cikin waɗannan sahabban imamul qurtubi Allah ya kansa ya rahama yace au ta'ana alaihi ko ya faɗi wani abu na suka gare shi au ta'ana alaihi fi riwayati ko sahabin ya rawaito wani abu ka soki wannan riwayar tasa yake cewa faqad radda ala Allah rabbil alamin to kamar kane wa Allah raddi ne wa afdala shara'i al-muslimin kana kuma fata shari'a musulmai wannan imam al ya faɗa a cikin tafsirin sa juz'i na 10 shafi shafi shafi biyu da casa'in shaykhul islam ibn taymiyyah a cikin as-sarib al cewa wa qala malik radiyallahu anhu imam malik ya faɗa yake cewa inna ma haula'i aqwamu wa'annan yan shi'ar mutane ne a radul qada'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam yace a zahiri fa annabi suka so su soka أرادوا الكدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فسنسان قويا لما براس كالي سبا يكي توا فقد فقد حروا الصحابة صحابة رضي رضوان الله عليهم حتى يقال أي فقدحوا الصحابة سيسك سويت صحابي حتى يقال دندي أتي رجل سوء رجل سوء من ذا الله ومتم الكذبان ولو كان رجلا صالحا domin da mutum nagari ne da kana ashabu salihi na da gaba ɗaya a ashabansa sun zama nagari abin da suke so su yi kenan to wannan kuma shine ra'ayin imamu na maliku da imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal da imamu abu hanifa da imamu ibn kathir da imamu ah, al-qurtubi imamu ahmad Allah ya tsantsa rahama kamar yadda imamu khallal ya rawaito a cikin sunna yake cewa daga abubakar al-marruzi yace sa'altu aba Abdullahi na tambayi imam ahmad amman yashtumu ababakar wa umar wa aisha me hukunci wanda ke zagi sai na abubakar da umar da na aisha yace ma arafu ala islam ba na jin wannan yana kan musulunci inji imam na ahmad ibn Ahmad. imam al-muhaddisin al-imam muhammad ibn isma'il al-bukhari wanda ya rasu cikin hijira tana shekara 256 yake faɗa kamar yadda yake cikin littafin sa khalqu af'alil ibad shafi na 125 yace ma ubadi sallaitu khalfal jahmi war rafidi am sallaitu khalfal yahud wan nasara yace ni wallahi in yi sallah a bayan ɗan jahmiya ko kuma ɗan shi'a rafida daidai yake da yi sallah a bayan ba yahude ko kirista shin mutumin da ba yahude ya limace shi a sallah sallarsa za ta karu to haka ba jahmi da kuma barafide wannan shine ra'ayin bukari shi yasa wannan na ɗaya daga cikin sirrin da ya ɗan shi'a ba sa ƙauna wa'annan malaman dole su canza kuma wa'annan su ne malaman musulunci wanda daga gare su ne muke karɓar sabon Allah da kuma fassarar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa uba ibn hazm al-zahir al-andalusi wanda ya rasu shekara ta kamar yadda yake cikin al-fisal fil milal wal ni'al nasa juz'i na bi shafi na 213 yake cewa game da ‘yan shi'a, Allah ya kansa da rama, ya ce wa amma ƙaunuhun, yake cewa wa amma ƙaunuhun fi da'awa الروافد في دعوى الروافد تبديل القرآن da الروافد ليسوا من musulmi. yana wa kiristoci raddi ne cikin abin da kiristoci suke kafa wa musulmai hujja suna cewa ai kuma hukuncin da Qur'ani domin ga shi nan wasu musulmai sun faɗa sai su kotun ɗin yan shi'a sai ce to ai kun yi kun yi a banza kun kama hujja da magana da yan shi'a suka faɗa ibn hazan ya ce to ai yan shi'a laisu na musulmin ai su ba sa cikin musulmai ma'ana a ra'ayin ibn hazan kenan al-andalusi Allah ya kansa da rahama mu gangaro cikin sufaye abu hamid al-ghazali Allah ya kansa da rahama wanda ake ce masa hujjatul islam yake cewa kamar yadda yake cikin al-mustasfa nasa littafin usulul fiqh sananne juz'i na da shafin ɗari da goma yace wani ajali wani ajali usulin fahim fahim ar-rawafid fahim ar-rawafid anhu ko kuma fa ajali wani ajali usuri usuri fahm ar-rawafid anhu irtakabu al-bada'a wa naqalu عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن makafata an yabdu lahu ta'ala fihi fayughayyiru wa hakaw an ja'far ibn muhammad annahu qala ma bada lillahi shay'un kama bada lahu isma'il ay fi amrihi bi dhanbihi wa hadha huwa al-kufr as-sarih ya kawo aqida al-bada ta shi'a yace wannan kafirci ne karara wa nisbatul ilahi ta'ala ila al-jahl wa at-taghyir suna dangantawa Allah jahilci kenan da kuma canza al'amura alqadi iya mai ashifa a yahsib bi abul fadl wanda ya shiga ta ayyar da 44 yake cewa inji shi imam al-qadi iya yake cewa naqbu bi takfiri gulat ar-rafida mu a wajen mu mun yarda cewa konannin yan shi'a kafirai ne fi kaulihim innal a'immata afdalu min al-anbiya saboda suna da wata magana da suke cewa wato wato su a'imma sun fi falala fiye da annabawa a ƙarshe ɗan uwa saboda babu lokaci Al'Imam abu zur'a da al sharif ibn abdullah da ali ibn sultan al-qari duka suna da maganganu irin wannan za mu cike da maganar Al'Imam abubakar al-ajurri al-baghdadi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin a cikin littafin a shari'a wanda ake cewa shari'a na imam al-ajuri yace anshadana abu sa'id ahmad ibn muhammad al-a'rabi yace abu sa'id wato abu sa'id ya rera mana awaki shi ma yace anshadana muhammad ibn zakariya al-ghallabi yace shi ma muhammad ibn zakariya al-ghallabi ya musu waka ya rera musu shi kuma ya ji daga mai wakar wanda shi ma ya rera musu abbad ibn bashar ga abin da yake cewa hatta mata abratul aibi tanhadiru wal qalbu min zafarati shawqi yasta'idu wal nafsu ta'iratu wal aynu sahiratu kayfa ruqadu liman ya'tadu bis-sahr ya ayyuha an-nas inni nasikun lakum kunu ala hadari kan yanfa'u al-hadar inni akhafu alaykum an yahilla bikum min rabbikum ghayran ma fawqa ghayr yace mutane ku saurara nasiha ce ina ce muku tsoran kada bala'in daga ubangiji ya sauka kan ku bala'in da babu kamarsa. sa sai ce malar rawafidi bayan azhuri kum tasiru aminatan yanzu bi halbatar me ya same ku ne kuka bar yan shi'a kuka zuba musu ido ba ku musu ranti na ilimi ba ku yi musu dukkan abin da zai tsoratar da su ya tsawatar musu ga su suna tafiya a cikin ku yanzu bi halbatar suna wani takama suna jin cewa sun fi kowa yace tuƙuzi wa tashtum ashaban nabi wa hum kanu alladhina bihim yustanzalu al suna zagin sahabbai bayan da sahabbai ne Allah yake saukar da ruwa kaunarsu ma da ambatansu sai Allah ya saukar da ruwa saboda haka saboda da zikirin salihi na al-qafarat min sama kamar da Imam Ahmad yake faɗa yace ce kai qararu alamun man qattana qasahum zulman wa laysa lahum fi nasi muntasiru ya za a ce a samu nutsuwa da zaman lafiya gashi ana zagin su bisa zalunci ba wanda zai tashi ya tare wasu habbai Allah ya ƙara yadda a gare su ya ce inna ilallahi min zullin a rahu bikum wala maradda lahu wala maradda li amrin saƙabul qadaru hatta ra'aytu rijalan la khalaqa lahum min ar-rawafid qad dallu wa ma sha'uru inni uhadiru an tarqaw maqalatahum aw la fa hal lakum udhrun fatutabaru sai da ya sama da baiti arba'in a bankin ƙarshe Allah ya kansa da rahama yake cewa la yaqbaluna lidhi nushin nasihatahu fa fiha al-hamir wa fiha al wal baqar wal qawm fi zulamin sud fala qal'at lahum shamsun wala qamar لا يأمنون وكل الناس قد أمنوا ولا أمان لهم ما أورق الشجر لا بارك الله فيهم لا ولا بقيت منهم بحضرتنا انس وانثى ولا ذكر يقيل مس البركة فسوى وانا مغانا ما بابا قوة بتي مغانا تلك إنك كوما تشل التتفي نعدي ذاك سابي ولكن mun uzurin da muke wa 'yan shi'a irin namu na nan ba ma itikadin cewa dukkan su kafirai ne saboda akwai waɗanda asali yaudararsu aka yi ba a gaya musu hakikanin ba. domin wallahi da sun san hakikalin aqidar da za su bari saraka nasiha mu gare ku shine ya kuwa duka wanda aka sanya ya da wannan fada da mummunar aqida na farko dai a yi masa addu'a akan Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya gwada masa gaskiya ya kuma shirye shi ya dora shi akan tabarki na laifi na biyu kuma a ci gaba da yi musu nasiha da kuma nuna musu gaskiya kada a gajiya sa'annan kuma na uku duka wani abu da suke yi don wani lokacin abin da yake rudan mutane sai ka gan su wasu wani lokacin mutane ne masu kirki masu san a zauna lafiya a zahiri to yawanci mutanen da suke da kirki da san a zauna lafiya a ɗabi'a su ci dama da Allah ya su ita tun kafin su shiga cikin wannan addini to kada ka zargi kirkin mutum ko wani abu nasa da yi wanda yake daidai da shari'a ta tabbatar da shi kar kuma ka ce za ka muƙabalance shi da akasin wannan kirki wajibi ne ga dukkan wani mutum ya yi shi kuma ya fi wajaba akan musulmi wanda yake ahalin sunna tunda koyarwa nan sallallahu alaihi wasallam amma dai a yi kokari duka mutumin da aka san yana da wata ɗabi'a mai kyau ko kirki ko wani abu a gwada masa cewa babu abin da ya dace da shi sai tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da matansa da iyalan gidansa kuma da sahabbansa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon mutunta, Allah ya ɗaukaka sunna da mabiyanta Allah ya rusa bid'a da mabiyanta Allah ya tsarkake aqidar mu da imanin mu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana alayka وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم انصر إخواننا المحاصرين في مضايا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا أهل السنة في, في اليمن وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم أهلك الكفرة والملحدين اللهم لا تقم لهم في الأرض لا تقم لهم في الأرض راية واجعلهم لنا عبرة وآية اللهم أجل نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزك ربنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون